addu'a liman sana ilayka ma'rufan duk wanda ya maka mutunci abin kirki abin arziki kyautayi shine ma'rufan to ana mai addu'a shine kace jazakallahu khairan kace me jazakallahu khairan jazakallahu khairan riwaya imamu tirmidhi riwaya sahiha Usama ibn Zaid ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam mazala yana cewa man sana ilaikum ma'rufan ko man suni a ma'rufan a wata riwaya duk wanda aka yi